Wasu 'yan bindiga sun kashe mutum guda suka yi awon gaba da wasu mutane da ya zuwa yanzu hukumomi ke tantama akan adadinsu. Lamarin ya auku ne a yankin Gadabuke da ke karamar hukumar Toto a jihar Nasarawa. Shugaban ƙaramar hukumar na Toto, Prince Nuhu Adamu, ya ce bayanan da ya samu shine 'yan bindigar waɗanda suka fito da yawan gaske sun yi harbe-harbe har suka kashe mutum guda suka kuma yi garkuwa da waɗansu. Masu da yawan gaske sai suka fara harbe-harbe suka afka ba su vigilante wanda suna hanyar. bisa garfan da na samu sun tsere ainihin motoci guda biyu sannan kuma na uku shi shine ainihin mota na dr jibrin tare da abokinsa falis ibrahim wanda su ma sun shigar da su daji a haka din da da safin nan aka zo da gawan shi mutumin da aka kashe to aka tabbatar da cewa aishi a former us ne na nasara mai suna salisu ibrahim wanda kafin rasuwansa yana koyarwa university na keshi a ainihin abin da ya faru kenan to a jiya din report na samu shine ana kemi about 10 people na ka kidnapping ba jiya a nihin abin nan ba eh, saboda to kuma da su direbobi na motoci su ne za su fada a nihin mutane na da suna cikin su. a yanzu dai ba iya fada daidai mutane da aka kidnapping ba. Mm. ba sun shiga suna bin daji daji A bangare guda kuwa rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ta bakin mai magana da yawunta Ramhan Nansel ya tabbatar da mutuwar mutum guda ne ya kuma ce ba su da tabbacin an yi garkuwa da wasu mutanen. An ga wani mota a hanya an abandon nashi. To 'yan sanda suka je suka recover motan sai sun ga waya tekno guda biyu a cikin motan. Suka kawo motan station. To ana kan bincike sai a'a wani ya zo ya ga motar sai a ah, wannan motan yayana ne ya bar gida da safin nan wai zai je gada buke shine an ce so it was then an suspect we kai maybe they were abducted an fara neman su sai an samo gawan mutum ɗaya a daji so duk abin da ana faɗa ɗin nan karya ne to wai in dai mutum ashirin ne a hmm. wani mota ne an tafi da motansu ne Yankin na Toto dai ya sha fama da harin 'yan bindiga wanda ko a baya suka ta da gari guda suka kashe mutane dubbai kuma suka kasance suna gudun hijira. Rahotannin da ba a tabbatar mana nuni da cewa mutane 20 ne 'yan bindigar suka yi awon gaba da su. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.